الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ala رسول Sallallahu alaihi الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 291 kuma muna akan darar inda malam yake cewa awo yan karatu an gane to mu sai karatu mana wala mabtutatu oh, oh. kun ji mabtuta an haramta wadda an kawa saki batti haramun ta ga wanda ya sake ta saki batti hatta yulija albaligu qadar al-hashafati sai lokacin da aka ɗara mata armi da baligi kuma ya fakar da gwargwadon hashafa fuka ha usura a mata gwargwadon hashafa kun san ba kowa Allah ya ba wani wata kaddara ta gitta mai kan zakari ne ya kace ko ba haka ba to wannan sandar da annan don wannan kan zakari ya tatse bai hana mata amfani to in ya aure gwargwadon hashafa ɗin nan wato inda awa ɗan mazari to in gwargwado na ya shiga cikin farjin maktutiya to in sun karbo don ga miji halak ya zauji halawar bila in, ke ne wai wannan ashaba ta huku amma ba tare da wani mani'i na shari'a ba abubuwa guda shidda kada ya zanga duba rana kada ya zan cikin masallaci na kada zan tana haila ko nifasi ko tana azumi ko ta har ma haji ko umra bila man'i shehu halilu kenan me yace wala nukuratun fihi kuma ya zama wannan gashe battawa ku alhali tsakaninta ita matar da mijin babu kyama yace ai tattautacce ai mu rabu da mijina da na aura an ka ce in ki rabu da mijinki ai ba kun sadu a rubuce wallahi ya taka ni an ka tambaye ki ali wata kasa ya zan da ita da shi sun ittifaki da sauran da juna ba musu hmm? Oh, oh, malah rabu, malah rabu anak-anak, angkat <laughs> irka wa satar wa hata yazur rahani ba haka mai tuwatul wakar bai ce ba ni ashe daga cewa in ta yi da an taka ta ba ta sadaki irka wa satarin bai shigi mutai karatu kai binti shari kuma ya zama zakarin nahi na tashi ba na tona ba don in larko na mace ta ta armi mace mace na armi mace da shi samun lati bai shar da ilin tishari fi nikahin ko ba haka ba kuma ya zama takin da aure na to wai mikawa ga magana abinda ya kawo ga magana duk matan duniya gaba ɗaya ɗaya ana koko akwai bayi eh? to yana yiwa bora sai ta arma ma wani da sai ta gama ida ya zai na so ya sa ta ɗaka ya sa ta ɗaka sai ta kita da mulki to ya ta ta da mulki ya gama sai mai sai isra'i wacce miji ya gaina sai koma shi ta ba ta komowa don Allah cewa ya hatta tanki a zaujan to aure armina shi na armi wanda an lazimi in ji mallar sannan shara'in miji ya mai da mata a san sun kaɗaitu mallar ka jiya. da sharaɗin ilmi halwatin sanin kaɗaituwa tsakaninta da mijin nata wanda zai halatta ta wanda zai aure ta da baya mallar rabu kana labari wadda wajen sun faƙa oh, oh. kaji kuma ta gaba addabani ni ma la yake can baya wa ilmi wa ilmi halawatin ko sannan wa ilmi zawajatin faqat wato wata gaba ta mai sarƙaƙiya wani an aure da mata sai ya sake ta saki batti ya sake ta saki uku da ta yi ta gaba ana nan sai wani mahaukaci sai toce na kwanta mahaukaci ba mutu bakina ba sai a kulla mai aure da ita ta ce ita ba tana so a ashe tana da manufa a ran da mahaukacin zakon da ita ce ta wula ba ta yi tana nan tana yadda mahaukacin da sai walka an ka ce mata ka gota gaba ya ce wata mata an shi ba ko sai aure ba to ita ba dai ta san ta aure ba to sai ta kowa mijinta wai shi aure ga wanda waje tun fakat amma ya sani an ka ce wanda zai mai ta sai ya zan wani iri wala wasiyan ko da bai da yi ne yi ne an ce zakarin sanda ita babu yi ne hasan ba a haihuwa da shi ko musamman wanda bai da lusayin tahoni ba a haihuwa da shi ko bai da ta dama inda yana tahoni ana haihuwa da shi mu zo karatu ga wata gaba nan malaci rikici gare ta haka malaci muna kata ga wuri jigayar mujbihatin liyami ne yi wani don Allah liyami ne ko lemi ne sa lemi ne a'a wani ba su mutu ba don irin gwan karatu wani na yace billahi allazi la ilaha illa huwa mako ga sai ya aure kuma sai ya ke mata makon ga madaukakin mutum na mai daraja duk duniya an san shi ko kasa to kame a samo mai wadda ta dace da shi matsayi ne sai aka haƙan kwan biyar saura kwana nawa sai aka samu wata wadda ko yawo ne bai armenta ba sun kashe ta ba an haƙon da armai rigirigirigi aka kai ta don kai faɗi ga rantsuwa sai ya sa kata ya ce to dama rantsuwa ni to ala ce zuwa idda to mijinta da ya sake ta uku yana mai da abitai ko da yake wanga gare kamar ba armina ba gairu mujbihati ba ka fara shi ba lemi eh <laughs> to shi na muka karatu ba ran kwata muka karatu ba muna magana kan aure wa kasa karkasu kiyasan fasida man ja'ala la babaina baban wahida shi muna tare da ku karatu mana da aure wanda a fasidi lam yazbut ba da hudu wada sanin wanda bai tabbata an gane shi ba da hu bayan bina'i da waɗannan sanin taki na biyu wannan kan aure wanda yake fasidina amma kuma wanda bai tabbata to ko an ba bai mai shi tare shi dai an ce an yi aure fasidi ya taka ta to da wannan taki duk da aka buɗe arnan za a yi to yan ka buɗe arnan ba ta kuma wace mishi amma yan fasidi na wanda yan an taka yana ya tabbata to iya sake tana ya kowa mijinta mun gane karatu to mu zo karatu to a cikin dakin farko ayin taraddudi in zama lalai ana min sulmu na takin warko wace waccan gaba ta ba ba magana waga kake ba kenan hmm. eh eh eh Eh. bayan eh. da na'i eh ga shi na ya misali ga gaba ina yake kama wanda ya alimata don ya halatta ta mijinta ya aure ta don ya halatta ta mijinta in shiryawa an kaya da shi don ya aure ta ya halatta ta ga mijinta fasiranci armen ne ana bane armen nan eh? amma in shi ya aure ta kila mijinta ya taimaka mai da je yana da dan mata ya taimaka mai ganin awa bai da tare ita wata mata sai ya gano nufin mijin to shi na malaye yi ko ce ni wa in ma'aniyatu imsakiha ma'a ijabin ko da da ne in ne ya aure ta ya ta mula'ama da shi ta dace da shi to wallahi ko shi ya hasarar mata to in dai muhallin na shirya an kai shi an ka biya don shi aure nan to wannan fasidi na amma in ba haka bane to wannan in shari'a ta leko wancan taki da niyyar haka ana iya raba su amma in ba haka ba to ya koma takin sha tabbata to mu zo karatu mu ci kana jin satun to mu zo to kaji na an ka samu sabani wanda ya aure mata a kulla aure dai ni Allah ya ce ga wanda suke mata ta uku hatta ni to hatta kan shi hazaujan gairahu shin akadi ɗaya na kuku sai an taka yanzu sai an taka ko wala aure eh ba ta halaka gwanta miji sai an taka ko kaga ga horo ne kamo daga kai kara dodo lilbaji lilbaji in hmm, ci gaba lam ara fihi nafsan wa annahu yahtamilu alwajhayn alihlal wa adami mutai ko ne ba na'am ilah annaha annaha kana jigo hatta tanki hazaujan gairu annaha la tahillu almujrim alaqad fakat wannan shine masalin jumhuri بشرط عدم قصد التحليل ثم تواتر رجوع الثاني لمذهب الجمهوري بعد الحنفية نقل رجوع الأول له أيضا ولا تهل الفتوى ولا العمل بمذهبهما مثله للفاسد الذي لا يثبت بعده سيد بن مجبير da sai ibn musayyib sun ce da an kulla amma ittifaqan bai halata ai fatawa da shi bai halata aiki kun gane karatun ga to sai karatu tsalle tsalle yau inda wani ya lokuna sai an ji lalle shi ko ba ji lalle shi sai a kama taratara su mutu karatu wani yatul mudalliki wani yatu halagawun wanda suke mata ya ce in dai ta yi aure ta yi tuwala yana mai shekar ita ko take ta samu wani dusar arme shi a dai gama jiki wala tana haihuwa to wa gani ya tashi da niyyar ta wanda an ka alama an ka ce Allah ya san min Allah ya san ma da ni an ci amana ce ko ba ka suka ce ba wai ta ta san ba zama ta yi ba an ci amana an ci haka na aka zo a ci amana ta ka in dai shi a ci amana to an ci to to eh, ba ta karatu Wo ƙubila eh? da awa ɗari ati aka zaui da ah, kun ji karatun ga an karɓi da'awa ta mata wadda an kawa saki batti amma ta yi tiya ta ta yi nesa ko kuma da wani wuri sun kai alme da mijin mijin ɗan jega na misali amma yana ina an nesa da mai duguri <laughs> da da ganin da saliwa aidun nesa na eh. sai suna kuma can sun kai amuri shi sai ka taɓa zama can sai dawo gida amma da can sun yi kwaran ya kake ta uku sun karo sai ɗaya eh, kwaran kwaran sai ga ta ta ta ta lahiya ya ce ta ce a na yi an yi na shi yanto da mu da mu to an karbi magana ta ita aure to mala yi sha'u ni yanzu da yi don mabiya muke ko kodela an kace da awa dare aka ta zaunta to mi za ka yi a shi da ai to kaja a shi da ai da yace na ke da ni a magana shi ba a magana shi da nan eh to mutai karatu ka haniratun uminat awo kamar wanda a gida an samu kwaramna da mijinta ya sake ta ya ganin shi su da nisa da shi da miji ta yake ta ce ai hata aure sun rabu kuma sannan ga ta amintacciya ta tana da addini ba yanzu ba mutane da irin waɗannan mata to an karɓi da awarta sai da kuma ƙulla mai rami da amince ai shi na ya abu ya nisa da shi su zuwa nisa yanzu je ga ba a kushe da ala yanzu wata ya karɓar da aka karɓar ba ka sani ba bale na bazaura dori da ake da daddare ko ba haka na aka ba dori da daddare aka yi dori to ji amma an ci shekarun jama'in wani to mu zo karatu wa bi gairi haka kaulani to wadda a yar gari sanan ba na tata ba haka haka take shin ana yadda ko ba yadda to mallamai sun yi ba su jo batu biyu sun kai ana yadda ba a yadda mustahid ba kai gadarar ba kan to ba kai gadarar ba don dara sai wa malaka abu ta adara eh har dai ana son a rika wani abu eh. Eh. zamanin da sun karabu da kuma yin tafi eh? Oh, um, huh? Ah? ai yana shiga yan an yi amfani hatta ya duka wasu yalata ke ma za a awal amma yan ba amfani da wannan siyasa in zali ba bai shiga don shi mai risala cewa yi abubuwa bakwai ko daga ciki ya kawo matsalar taki kawai ila hashafa ba shi da muka magana ba yanzu bogi ba shafi ya ba su da shaɗin sa'in zali don haka bai shiga an wata yi